الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas watan jumadar sani ko jumadar akhir hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da biyu ga watan biyu shekara 2020 daidai a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin riyadar salihina na al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah yi masa rahama yan uwa sun sani cewa mun yanke karatuttukan mu saboda wasu dalilai na yi tafiya na shiga togo na yi kwana bakwai na shiga gana ne wajen kwana goma wannan shine dalilin da ya sa karatu ya tsaya za mu ci gaba kamar yadda mutane suka sani suke bibiyar karatuttukan mu duk sanda muka yanke karatu in za mu ci gaba idan akwai wani abu da yake faruwa daidai da lokacin to mukan tattauna matsalan kafin mu koma mu ci gaba da abin da muke karantawa na littafi ran da na shigo najeriya ranar na samu ana tattauna matsalar hukuncin da kotu ta yi akan wata baiwar Allah da ake kiranta Maryam sanda wacce ta kashe mijinta shekara biyu da suka wuce ta sai zamanto a Najeriya idan matsala ta taso irin wannan da wanda ya isa yi magana da wanda bai isa yi magana ba kowa ma sai yi magana a kanta shi yasa al-Imam al-Ghazali yake cewa law sakata man la ya'rif la zalil inda duk wanda bai sani ba in matsala ta taso zai ja bakinsa sa ya shiru to da saɓani ya gushe cikin mutane da haka sai mutane duk da haka ba su gamsu ba suke so su ji matsayin addinin musulunci idan irin waɗannan matsalolin suka faru tare da kuma tarin cirin dalilai da haka wannan matsalar ita ce matsalar da za mu tattauna a yau duk abin da ya shafi ƙarewa mutane abubuwa guda shida zaman lafiya samun aminci da kwanciyar hankali to abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan wasu kuma zai tambaye su mala asafi shadid yanzu idan kana yawo kasashen afirka tare da ana cewa najeriya ita ce uwarsu gabaki daya da kuma ita ce uwar da tafi kowace uwa matsala a cikinsu domin yanzu da ka bar najeriya yanzu a duk kasashen da ke kewaye da ita na afirka ba su ɗauka cewa ɗan adam yana iya rayuwa babu wutar lantarki ba da aka duk sun wuce wannan matashi kana iya barin gari daga jiha zuwa jiha ba ka tunanin wani abu zai iya faruwa da kai na matsala amma mu yanzu sai wata shida ko wutan ma babu a cikin awa ashirin da hudu yanzu da ƙira ake samun wuta ta awa hudu sai najeriya allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na sha yin magana na ce duk wanda ka ga mutane suna girmama shi ɗayan uku allah ya yi masa ko dai allah ya ba shi karatu ko ya ba shi kuɗi ko ya ba shi ilimi da wanda aka ba shi kuɗi da wanda aka ba shi ilimi da wanda aka ba shi mulki dukkansu jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana akan annabi Sulaimanu a nan lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya gama magana cewa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa yulil ladina kafaru minan nar أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين kalfujjar sai ce kitabun anzalnahu ileka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab sai ce wa habna li dawud sulaimana sai ce ni'mal abdu innahu awwab iz urida alaihi bil ashi safinatul jiyad فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق Allah sai ya ce walqad na sulaymana mun jarraba annabi sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan sun ma'ana. da haka matsalar mulki saboda tana da wahala shi yasa kafin ya nemi Allah ya yi masa wani abu wanda ba zai ma wani ba sai da yace qala rabbi ghfirli Allah ka gafarta mu sannan yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to da in Allah ya baka mulki in ka gama aka je lahira baka haɗu da gafaran Allah ba to akwai matsala shi yasa kafin ya nemi Allah ya bashi mulkin sai da ya fara roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa tukunna sai yasa yace qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'ad. to yana da kyau mutane su fahimta wannan tsarin da aka je aka yi ta rikicin nan shekara biyu aka je aka zartar mata da hukunci karfa ku tana manta fa ba fa tsarin Allah bane ya je zartan mata da hukunci da tsarin Allah ne ma ya kashe ta cewa za a yi bata kasu ba balma hasali a kotunan shari'ar musulunci ba su da ikon zartar da irin wannan hukuncin ba su da shi saboda haka karka je ka ɗauki wannan abin karataya musulunci ko da sun yi shari'a da musulunci su ba musulunci suke ba ba kuma sai addini suke yi ba kuma ba addini ya sa su yin haka ba sannan za mu ja hankali da nasiha musamman ga waɗanda suke iyaye ne da waɗanda suke zuwa neman aure duk mutumin da ya kalli walimar da aka yi wajen ɗaurin auren walima ake cewa ko reception ne dina ko dina ko to ka kalli ita kanta amaryar da ƙawayen amarya da uwar amaryan ba yadda aka haɗu aka yi tashiya kasan cewa uwa ta kirki a zo auren yadda ta haɗu ta ɗibi irin wannan rawa to in ka aure ta wata matsala ta biyu ba in akwai gaba da kisa dama akwai wa za iya ma haka Don ba haushi dama ya ce kowa ya sai rariya ya san sai ta zubar da ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa ne don a tsarewa mutane abubuwa kamar haka. Na farko akwai hifzul dini, tsare addinin kanshi. Da haka jihadi da kowa ga Allah ya shar'anta ya ce a yi shi. Saboda manufar yin jihadi a duniya akwai waɗanda su za su miƙi, za su ce ba za ku yi addini ba ba za ku bauta ma Allah ba. To, wani ta kai matakin da dole sai an ba da rai don addinin Allah ya tsayu. to dole sai an yi haka da haka yana daga cikin sharaɗin da yasa Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci akan wannan wancan su tsarewa mutane addini yace allazina in makkannahum fil ardi wanda in muka ba su dama ta shugabanci a bayan ƙasa aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur ta sai ka ɗauki mafi yawancin shugabanninmu yanzu ka kalle su ka gani me ya alaƙa su da addini da tsara mutuncin addinin da masu addini in sun samu dama wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara aunawa wanda muna samu wasu daga cikin shugabannin mu suna iya fitowa su yi jara'a su faɗa duk duniya tana jin su cewa su ba ruwansu da addini kuma ba harkar addini suke ba to wannan Shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya aiko da addini don a tsarewa mutane shi kanshi addini shi ya da aka ga a ƙa'ida idan akwai gwamnatin da ta damu da addini duk wata aƙida fasida wacce ta wa ƙur'ani da sunnar Annabi Muhammad A kan fahimtar mutanen kirki to bai kamata a batta ta ci gaba da yawo yadda ya kamata ba dole sai an sa mata wani da da za a takure ta a hana ta yawo amma a tsarin najeriya circular ce sun ce babu ruwansu da addini da haka yanzu idan wannan ipad ɗin na ɗauko na ce ita ce allah ita zan bauta to a kundin tsarin mulkin ƙasar nan dole a bata kariya kada wani ya taɓa ta shi ne to da sai kake ganin kwashe-kwashe kullum ana shigowa da shi abu na biyu da ya sa Allah ya aiko annabawa da addini don a tsarewa mutane hifzul aƙas? ni'ima ta farko da Allah ya yi wa ɗan adam bayan ya yi shi mutum sannan ya yi ka musulmi ni'ima ta uku ita ce hankali da haka za ka ga ayoyi a ƙwar'ani sun kusan kai guda ɗari idan Allah ya yi magana zai ce inna fi dalika la'ayatin li'ulil nuha wali ya ulul albab haka Allah zai ce la'allakum taqilu dan ku yi hankali dan ku yi tunani to ba yadda za a yi tunani kuma idan babu hankali na ka sai musulunci da ya tashi dan a tsare hankalin mutane sai ya haramta kayan maye ba a taɓa samu annabi ya tsine ma abu guda goma a jere ba ya ce Allah ya tsine wa mai tatsowar albarka da teburin da aka ɗora da ɗan dakon da ya ɗauko da wanda ya je siyowa da wanda ya sha sai kayan maye kuma ka kalli yadda yanzu rayukan 'ya'yan al'umma aka lalata shi wajen shigo da kayan maye su ɗauka su sha shi yasa Allah ba zalimi ba ne ba za ka kashe rayuwar ɗan wani ba don ɗan kai rayu kuma kai Allah ya bashe rayu wallah bai yi wa kuma galibin wa'innan mutanen mafi yawancinsu matsalar da suke fama da su kenan illa man rahima rabbu saboda haka wallahi duk wanda yake da 'ya'ya hudu biyar ya lalata rayuwar mutane ƴaƴan su je ka bincika ni na faɗa maka sai ka samu yadda ya kashe rayuwar ƴaƴan wasu Allah ya kashe rayuwar ƴaƴan shi fiye da yadda ya kashe na wasu wannan matsalar akwai ta da haka sai ya zamanto shari'ar musulunci ta lura da hankalin ɗan adam ta mutunta shi sana abu na uku don a tsarewa mutane na saba. lokacin da musulunci ya haramta zina yace kusa da ita ma kada a yi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila sai kuma ya haramta aure yace a yi shi yasa zaka ga duk wanda mamarsa ta kawo shi duniya ta hanyar aure to ta gama rufa mai asiri ta gama tsara mutuncin shi kai da kake da uwa kana sanin in ka ce ina babanka ta nuna ba za ka iya sanin jarrabawa ba ne sai yaron da ya taso ya girma babu uba in ya tambaye mamashi ba ta iya nuna masa babansa da dangin babansa shi ya san jarrabawar da ake samun kai idan yaro ya taso babu uba to don gudun wannan musulunci ta hanyar aure ne kaɗai ake iya sanin da wane da wane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wane ubansu ɗaya da wane uwa ɗaya suka haɗa in ba aure aka ɓalle ƙofar zina to nasaba lalacewa za ta yi da haka musulunci su ya haramta ta ga baki ɗaya sannan abu na hudu da musulunci ya yi shi ne akwai hifzul id tsara mutuncin mutane da haka sai ya zamanto inna shari'atar islamiyya kallafat kullum wato wasa'ili himayatul irdi ko himayatul irdi ta kallafa ma wato ta kallafa wa kowace irin hanya kiyaye mutuncin mutane fanahatil muslim ta hana musulmi an ya takallama fi haƙƙi akhihi bi ayi duk wani abu da za ka yi magana akan dan uwanka musulmi ka cutar da shi sai da shari'ar musulunci ta hana da haka karkashin wannan aujabal haddal qazfi 80 jaldatan ala man yaqzifu ta wajabta haddin qazafi da za ka zo don tsara mutuncin mutane ka ga wani yayi zana kiri da muzu ka gani amma in an tafi kotu idan alkali ya nemi shaida hudu babu kwantar da kai zai yaba bulala tamanin dan gobe ka kama bakin ka don kare mutuncin mutane ta zo ta yi wannan yau ka kalli wannan social media ɗin kwanan nan na gamal ahmad tijjanin su yana ta faɗa daga bauchi abinda wasu yan uwa suka mai aka zo ana cewa ana yaɗa cewa wai ba shi da lafiya yana ingila ya tafi jinya ya yi kusan mutuwa yayi waye yayi waye so da ka sai ya zaman to da abinda mutane suke yadawa da wanda suke rubutawa na mutuncin yan uwansu musulmi a harkar social media yadda ka san wallahi idan an tafi lahira Allah ba zai tambaye su akan shi ba to da ka ya kamata in kana social media WhatsApp kake yi Instagram kake yi kowace tsiya kake yi duk abin da ka gani an rubuta yana da alaka da wani da mutuncin wani to kafin ka yada ka zama kana da tabbacin tabbacin da Allah ma in ka tsaya gaban shi ya tambaye ka me yasa kai ka faɗa mai ga dalilin ka in ba haka ba kakkaje ka shiga da haka za ku ga Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yadmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai ce fajliduhum samanina jalda wanda za su zo su kalli mata kamun mu in ji Allah su yi musu kadafi idan ba su zo da shaida guda hudu ba Allah ya ce a musu bulala arba'in da haka sai ya zamantu wa harramatu shari'a algiba daga nan shari'ar musulunci ta hana giba don tsara mutuncin dan uwanka musulmi da haka Allah sai ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya dinga shafin giba da haka sai hani a kan lamzu da kuma at tanabus bil alqab mutum ya zo wucewa ko da ɗan uwanka ka taɓo shi da ƙafa tun da ka san akwai waɗanda matsiyata saboda tsabar ƙwarewa wajen lamzu wallahi in kana zuwa ƙafa kawai zai kaɗa in yi haka ragowar za su gane cewa ga wani nan zuwa to shi yasa ko ga akan wannan kaɗai fa sai da Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza mutum ya zo wucewa don tsara mutuncin ɗan uwanka musulmi sai da Allah ya hana wannan ya hana ya ce kada a yi haka jifan juna da miyagun sunaye Allah ya hana da laƙubba ya ce wala tanabazu bil alqabi sai ce bi isalismul ba ba'da iman kada ku dinga jifan junanku da laƙubba mara kyau sanan da sunan da yake bashi da kyau a addinin musulunci da haka ta hana tsinuwa da zagi da duk wani abu da yake yana iya cutar da muminin dan uwanka Allah ta'ala ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faƙadin hitamalu buhutanan wa isman mubina wanda suke cutar da mumine mada da mumine mata ba tare da abin da suke faɗa a kansu sun aikata shi ba Allah ya ce to sun ɗauki zunubi mai girma abu na biyar da shari'ar musulunci ta yi shi ne tsarewa mutane dukiyarsu shi ne hibzul mal tsarewa mutane dukiyarsu da haka za mu ga Allah ta'ala ya ce ya yi hallazina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراد منكم kada ku ci dukiyar da ke tsakaninku ta hanyar ɓanna sai dai ta hanyar kasuwanci da yarjejeniya da sharaɗi da ƙa'ida shi yasa za ku ga riba ai matsala ce ta kuɗi amma yana daga cikin dalilin da sa a kanta sai da Allah ya ilani ya ce fa illam taf'alu fa adanu bi harbin minan Allah wa rasuli dan adam duk kimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa da ya ce ramna ba bani adama tare da takariman nan inda wani zai ajiye kayansa yanzu ka zo ka ɗauka ba tare da bin ƙa'ida ba ta hanyar sata to don a tsare dukiyar mutane ka a cike ta hanyar banna aka ce a kama hannun a datsi don tsare kuɗin mutane musulunci ya lura da wannan ya kula da wannan ya ba wannan tsari ya ba kuma wannan ainihin wato ƙa'ida da haka za ka ga duk gwamnatin da ta san abin da take yi to dole ne sai ta kulawa mutane da waɗannan abubuwan da na faɗa ta tsare musu addininsu mutuncinsu ta tsare musu hankalinsu ta tsare kaza ta tsare kaza ta tsare kaza nasu abu na shida wanda yake da muhimmanci wanda a kansa nake so in yi magana shine hifzun nafsi da haka a ƙarƙashin wancan ne ko ga Allah ya kawo haddin sata ya ce wasariku wasariqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba lakanan min Allah da haka abu na shida shine hizbun nafsi tsarere to a wajen wannan hizbun nafsi daga tsarewa mutane addini shine na farko abu na biyu sai ransu na uku shine dukiyarsu wanda yanzu duka wa'annan guda ukun a Najeriya ana wasa da shi ga rayukan mutane addini sai a hankali ran mutane sai a hankali dukiyar mutane sai a hankali Allah ya faɗa kan maganan malaman Yahuda ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna yanzu kafin in dawo nan nake jin an ce wayanda suka sauka a jirgin kasa hanyar da ake bi daga nan a fita ta mando ba sun je sun tare sun ɗibi mutane eh? to yanzu ma akwai wata jita-jita mu san dai gaskiya abin ba kada mu faɗa ne mutane su firgici eh? tun da kaga an fara tara hanya can kusa da gurin a ɗibi mutane ta wanda ma ke gurin wata rana sai dai Allah ya kiyaye ka eh kawai kasar nan ta zama yanzu wal ma'asumu man asama hullahu tarare kawai Allah ya riga ya tsare ka kai fita zaka fita sai azkar ka dogara ga Allah shike da haka Allah ta'ala madaukakin sarki yake cewa wala taqtulu anfusakum Allah kana bikum rahima kakku kashe kanku Allah yana tausayin ku malamai sun yi magana guda biyu na farko kai karka je ka kashe wani dan in baka kashe wani ba ba za a zo a kashe ka ba da haka in ka je ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne da haka Allah sai ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sannan kai a kankin kanka kakka je ka ja ma kanka abin da zai ja maka matsalar mutuwa da aka yi ga zamanto za mu ga cewa Allah ta'ala ya amfani da lafazin kisa da ma'ana guda biyar a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya amfani da lafazin alƙatlu da ma'anan alla'anu Allah ya ce ƙutil alkarrasu kaga nan ba an kashe maƙaryata ba an tsinewa mai kamar yadda Allah ya ce ƙutil insanu ma akfara kamar yadda ya faɗa ya ce ƙutil ashabul ukhdud sannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙutila kai faƙaddar summa kutila kaifa kaddar nan dukka da ma'anarsa inuwa ne sannan ana faɗan alƙatulu a ƙur'ani da ma'anan ta'azibu azartarwa Allah da ya zo maganar munafikai ya ce la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murdifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sai ce mal'unina aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila da aka kuttilu taktila a nan wajen ta aziban, ku azabtar da su azabtarwa sannan ƙur'ani yakan yi itlaqin kalman alqatlu da ma'anan azabuhu, ko addafnu binnewa lilhayi ga wanda yake tsare. da haka abinda kaga Allah yana magana da larabawa akan wannan yake magana yana ce musu wala taqtulu auladakum khashiyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana kita an kabira saboda binne yaran suke zuwa su je sannan alqur'ani yana faɗan alqatlu da ma'anan alqisasu in ka kashe wani kai ma a kamo ka a kashe shi yasa yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan wala yusrif fil qatl shine kada ya wuce gona da iri wajen isasi innahu kana mansura sannan qur'ani yakan yi itlaqin kalman alqatl da ma'anan azzabuhu Allah ta'ala ya faɗi cewa wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'adabi sai ce yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum da haka yuqattiluna abna'akum dinnan Allah ya faɗe shi a wani wajen yace yuzabbihuna abna'akum da haka sai ya zama to ayin idlaqin kalman alqatlu da ma'anin ainihin wato Azabahu. wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yaushe aka fara samun kisa a doron ƙasa ga baki ɗaya wanda ya fara Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida Allah ya faɗa da ya kawo labarin ‘ya'yan annabi Adamu guda biyu ya ce watula alaihim na ba'abnai Adama bil haƙi ka ba su labarin ‘ya'yan annabi Adamu da gaskiya iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima lokacin da suka gabatar da aikin kusanci ga Allah sai aka karɓi na ɗaya walam yi taƙabbal min al'akar ba aka karɓi na ɗayan ba ƙala sai ɗayan ya ce la'aktulan naka wallahi sai na kashe ka ya ce don me za ka kashe ni ni da ni Allah ya karɓa ƙala inna ba ya taƙabbalin lahu ni da na ƙanayi Allah ya karɓa Allah yana karɓan aikin waɗanda suke jin tsoronsa ne la'in ba satta ilayya yadda ka li taƙatula ni idan ka ɗauki hannunka ka sa. dan ka kashe ni ma ana bi ba su biyadiya ilaika li aqtulaka ni ba zan iya daukar hannuna ba dan in kashe ka saboda me inni akhafu Allah alamin saboda ina jin tsoron Allah ubangijin talafi inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar saboda ina nufin ne kai in ka aiwatar da kisan idan an je lahira a hada maka zunubin kisan da kai nawa da dama na laifin da ka saba ma Allah kafin wannan lokacin sai a tattara sai ka tafi wuta sai ya ce wa zalika jaza'u zalimin to wannan shine dama sakamakon azzalimi to daga nan shi dayan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi ransa ta kawata masa cewa ya kamata ya kashe dan uwansa fa qatalahu kuma sai ya kashe shi da haka da ya kashe shi fa asbaha min nadimin sai da na sani ya biyo baya sai da na sani ya biyo ba to babban abin da yake da ban mamaki ta yadda ya zamanto wasu da yawa da matsalar nan ta faru ba ma rigimar da za ta faru a lahira suke kallo ba a so da ku kaddara ko ba kotu ba a yi komai ba akwai abin da zai biyo baya a lahira kuma kamar yadda bayani zai zo yanzu da haka wannan kisan da aka fara yi a doron ƙasa kafin lokacin ba wanda ya taɓa mutuwa ba amma sanya ake binne mutum ba da haka malamai suka ce laifuffuka wanda aka fara wa Allah subhanahu wa ta'ala a farko ga baki ɗaya shi ne attakabbur shi aka fara saba ma Allah da shi kaf wanda shi yi قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت ka barta an kunta من الآلي يتي قال أنا خير منه يا فيش laifi na biyu da aka fara sa'a ma Allah da shi shine alhirsu kwaɗayi da annabi Adamu da ya ce itaci ya yi sakko daga aljanna me yasa ya ci alhirsu ne sannan laifi na uku da aka fara saba ma Allah da shi a doron ƙasa shine alhasadu hassada yasa malami in ilimin sa bai da amfani sai daga cikin abubuwan da yake koya masa akwai wa'annan uku alkibru alhirsu sannan me alhasadu sannan na hudu sai ya koya masa alkazi sai ka same shi makarici da haka Allah sai yake fa ba'atha Allahu guraban sai Allah ya aiko hankaka ya bahatu fil ardi yana tono a bayan ƙasa liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata kai dan ya nuna masa yadda zai rufe tsirecin dan uwansa da aka sai ya zamanto a wannan lokacin Allah madaukakin sarki yake cewa qala sai ya ce ya wailata ya wailata a ajastu an akuna misla hadha gura da aka a karkashin wannan in ka tafi tafsiri da ka ta ganin isra'iliya sai sa ga. ko sunan ma ban kira ba duk da wannan hadisi ya inganta amma za ka samu isra'iliya da yawa tatsuniyoyi da malaman tafsiri ke kawa a ƙarƙashin wannan ayar idan an zo tafsiri wasu su ce maka an yi kaza wasu su ce maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza da haka a wannan lokacin ne yake cewa yanzu na kasa yadda zan yi rafa zarafin dan uwana kamar yadda wannan kan yi fa na minan mai sai waye gari ya zama yana daga cikin masu nadama to daga nan ne sai Allah yake min ajli zalika katabna ala bani isra'ila saboda haka ne muka wajabta wa bani isra'ila cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kama wani ya kashe ba tare da ya kashe wani ba faka annama qatala aw fasadin fil ardi ko ya banna a doron kasa faka annama qatala nasa jami'an kaman ya kashe mutane ne baki ki mutum daya ka kama shi ka kashe bai cancanci kisa ba wallahi daidai yake ka kama mutane da yawa ka kashe a wajen Allah sannan haka Allah ya ce wa man ahayaha haka annama ahayan nasa jami'a idan kuma kai kokarin wani ya rayu to kaman ka rayar da mutane ne ga baki da Allah ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun bayan manzanni sun zo musu da hujja daga wajen Allah bayan haka kuma aka samu masu banna a cikin su da haka za mu ga cewa dalilin da ya sa ayar da ta biyo baya Ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada wasu mutane ne suka ji wanda annabi Muhammad ya sa wani mutum ya kula da raƙuman sadaka suka zo suka yi amfani da nonon bayan sun tatsa sun sha sun yi kaza sun yi kaza suka kashe mutumin sannan suka kora dabbobin suka tafi da su akan wannan ne Allah ya faɗa cewa waɗannan mutanen aikin da suka yi yuharibuna Allah wa rasulahu yaƙar Allah da annabi suke yi wa yasauna fil ardi fasadan suna banna a dauran ƙasa don haka Allah ya ce an yi qattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ardi da haka malamai suka ce au au din nan yana da alaka da shi alƙali an ba shi dama ya duba ya ga wani hukunci ne ya dace da kuma girman laifin da mutum yayi ya zartan masa da shi wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to wancan da ya kisa na farko kamar yadda annabi ya tabbatar ya sannanta shi yanzu ko kalisa ba ko a wannan gwamnatin mutum wasu suka mutu to ba fi wanda suka mutu a wannan gwamnatin ba kaɗai a najeriya duk wani mutum da ya kisa ta hanyar da bai dace ba ila yau mal kiyamata shi wancan na farkon fa yana da sakamako ba eh? saboda ya sunanta abuwa mara kyau ya sunanta abu mara kyau sannan cikin abin da idan lokaci ya bani in ban manta ba zan yi magana a kan shi na dawo ba lokaci da yake akwai karatu da muke yi jiya in mun zauna tun karfe tara na safe sai tara da dare muke tashi to yana ta tunanin yadda za a yi sai wani ya turo mu lin ya ce malam na san ba lokaci amma da Allah ina so wannan fim ɗin ka zauna da Allah ka samu lokaci ka kalle shi so da abin za zaka gani da idan ka yakan sha bamban da abin da labari za a baka kuma na fi yarda duk mutumin da kake so kai masa adalci to ka saurare shi kai da kanka ba labari wani ya baka ba domin wajen labari ana iya samun ƙari ko rage ta ko wani fim da na kalla sunan fim ɗin wai gudun mutuwa shi wannan fim ɗin gudun mutuwa za ka ga daga ƙarshe kulasar abin da suke koyawa a ciki shine kawai duk wata mata da mijinta yake neman mata to ga hanyar da za ta yi ta magance shi an fahimta shine ta dinga masa barazana ta kisa ba don Allah ba su ya daina kulasatul eh, abinda na gani ke shi yasa ina so zan samu lokaci ka da tun suna cewa faɗa kasuwa suke yi ko to yanzu Allah ya matsa bakin wasu daga cikinsu sun ce ba faɗakarwa suke ba business ne maganan harkan fim ba wani maganan faɗakarwa a cikinta kuɗi akewa kuɗi ake nema to tunda sun faɗi haka su ma muna nan zuwa kansu za mu zo kansu an fahimta to kuma tasirin da waɗannan fina-finan suke yi wajen koyar da abin da yake marasa kyau ne ni da abin da na riga na fahimta kenan kulasatul bahar a fim ɗin shi ne duk wata mata da mijinta ta fahimci yana da alaƙa da wasu mata a waje to kawai ta ɗauki matakin yi masa barazanar kisa ba don Allah ba zai bari iya abin da na fahimci fim ɗin yana karantarwa ke to kuma wa'annan wai faɗakarwa suke yi tunatarwa suke yana cikin wasiya guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiri ta farko ya rufe ta yake cewa la'allakum taqilun ta biyu yace la'allakum tadhakkarun ta biyu yace la'allakum tattaqun Allah ya faɗa mana yace qul ta'alu ce ku zo aslu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda Allah ya haramta akan ku na farko Allah shirku bihi shay'an kada ku shirka da Allah sannan wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba a kyautata musu sannan wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe 'ya'yanku dan tsoron talauci da haka in ka hada suratul isra'i da wannan da Allah ya hana yace kada a kashe ƴaƴan talaucin da yake alwaqi wanda ya auku yanzu da almutawaqqi wanda kake jin tsoron zai iya aukuwa nan gaba duka Allah ya hana yace kada ka kashe ɗanka saboda shi shi yasa yace nahnu narzuqukum wa iyyahum atan yace nahnu narzuqukum wa iyyakum sannan yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana sannan yace wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe duk wata rai da Allah ya haramta yace kada a kashe ta zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan wasiya ce da Allah subhanahu wata'ala yake muku dan ku zamanto masu hankali sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa mana cewa la taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه kana mansura sannan yana cikin sifa na bayan Allah da ya faɗa a suratul furqan ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara kaga dan ka gane abin yana da hatsari Allah yana faɗa shirka a nan abin da ya biyo ba sai yace wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba kashe ran da Allah ya haramta yace kada ainihin wato a kashe ta sannan yana daga cikin abin da su larabawa suka dinga yi a wancan lokacin wahayi bai dina sauka ba har sai da Allah ya ce wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin wacce aka rufe ta a ƙasa sai an tambaya wani laifi kika yi aka yi miki irin wannan Allah ba zai kyale ba ba za ka taɓa samu ba idan ka karaɗe ƙur'ani ka samu cewa abu na laifi Allah ya jero masa abin da ya jero a kan kisan kai irin yadda ya jero Kunga ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini dawa da gangan sai ya ce za uhu jahannam ne na farko sakamakon sa jahannama nan ba muna maganan cewa mai malamai suka ce ba don kowace magana da mahallinta an gane na farko shine bayan sakamakonsa nama, to na biyu khalidan fiha sai ya dawwama a cikinta na uku wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi na hudu wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka na biyar wa a'adda lahu azaban Allah ya yi masa tattalin azaba wacce take mai girma da wuya idan ka karance ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ka samu wani abu wanda Allah ya tattara masa irin wa'annan bala'in guda biyar lokaci ɗaya kamar yadda ya tattara akan matsalar kisan kai ashe ko matsala ta kashe wanda bai cancanta a kashe shi ba ba matsala ba ce wacce take ta wasa don Allah bai ɗauke ta da wasa ba Kisa a doron ƙasa yana haifar da matsaloli masu haka na farko al'ijiram kisa idan ana yin shi babu ƙa'ida a doron ƙasa yana haifar da manya-manyan laifuffuka al'ijiram sannan abu na biyu kisa a doron ƙasa shi yake haifar da al'irhab wato terrorism ta'addanci da kuma alharbu sai wal muharaba don aka samu wani ya ji ya yaƙi wani to daga nan wani shi ma zai tashi sai ya rama daga nan mai za a samu yaƙi-yaƙi tsakanin ɓangarori guda biyu wanda kowa ya san an yaƙin duniya na ɗaya an yi na biyu na ukun ne aka ce zai zo ba mu san yaushe zai zo ba Allah shi kaɗai ya sani sannan kisa yana haifar da al'udwan wuce gona da iri sannan akwai albagayu shine abu na hudu sannan abu na biyar akwai alintika kisa yana haifar da azaba da ƙoƙarin kuma ɗaukar fansa don yana daga cikin abin da ake wanda ba za a zauna lafiya ba ma dama an ji an kashe wani ba 'yan uwansa ba ne suka ce sun yafi a biya su jiya sannan kwana biyu mutane kuma suna da tabbacin ba kokonto suke ba wane ne je kashe wane jiya sannan su gan shi ya dawo cikin mutane ya ci gaba da yawo ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba sannan yana haifar da atsuguyan wuce gona da iri abu na bakwai kisa yana haifar da alfasadu banna a doron ƙasa wanda duk kuma wayannan abubuwan muna ganin su yanzu sannan abu na takwas yana haifar da naqdul ahadi warware alƙawari tsakanin mutane da Allah sannan da mutane iso iso sannan abu na tara yana haifar da algadaru yaudara sannan abu na goma a cikin kisa ba tare da kashe wanda ya cancanta a kashe shi ba akwai da'un alal mustami kulli akwai ta'addanci ga society baki daya sannan abu na goma sha daya alqatlu kisa cikin mutane majlabatun li suqur rabbi ta'ala yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan duk malamai sun yi ijma'i shine abu na goma sha biyu cewa alƙasar min akbaril kaba'il kisa yana daga cikin manya-manyan laifuffukan da wallahi in ka tafi layala in ba rahamar Allah ta lullube ka babba abin da zai hana ka ka shiga wuta hadisi ya tabbata a bukhari da muslim da sunan abi dawu da hadisin abi huraira yake cewa sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambayi annabi faƙala ya ce ya rasulullahi alkaba'ir me manya-manyan laifuffuka faƙala sai annabi ya ce masa hunna tisu akwai guda tara ƙalu suka ce ya rasulullahi wa ma hunna me su ƙala sai annabi ya ce bayan ashirku billahi wa sihiru shirka da Allah sihiri wa ta'allumu sihir koyon sihirin sannan wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kashe ran da Allah subhanahu wata'ala ya hana a kashe ka ka duba baka gani ba wai wani yazo ya kashe ka ba ba kai da ran ke tare da kai in da za ka je ka sha wani abu ko ka kashe kanka in an je lahira Allah ba zai kyale ka ba ka ci balisiya azantar da kai to in kai da kanka ka kashe kanka Allah bai kyale ka ba ka ci bilis ya kuma ne wani zai kashe ka da haka matsalan yadda mutane suke ɗaukar ta wuce haka da haka almuntahi ruqatu lil linnafsi lati Allah ta'ala qatla huwa min ahalin nari da haka shi yasa da ku ga mutum ya kashe kansa ma wannan na daga cikin abinda shi a kankin kanshi zai iya ja masa zuwa wuta a lahira ba wa kai ka je ka kashe wani ba a'a mutum ran tashi ce a jikinsa take ya kashe kansa hadisai nawa suka zo annabi ya ce duk wanda ya haka dan wuta ne sannan abu na goma sha hudu shi ne hirsul muslim alaƙatul akhihi musulmi ya zama yana kwaɗayin ya kashe musulmi ɗan uwansa ya ji alhu na nari hatta wa illam ya fi'ilan yana sa shi ya zama ɗan wuta koda bai kashe shi ba wani ya ɗauko makami kai ka ɗauko da niyyar in ka samu dama sai ka kashe shi sai shi bai samu baka samu dama ba shi sai ya samu dama sai ya yi annabi ya ce falƙatilu wal maqtul da wanda yayi kisan da shi wanda aka kashe duk wuta za a tafi sannan abu na goma sha biyar wato alqatl kisa ba gaira ba dalili to wannan yana daga cikin ɗabi'a ta jahiliya da Allah subhanahu wata'ala ya hana wanda mu kuma aka dawo mana da ita ko da zannan na je fira da aka a gidan rediyon Faransa da wani sunansa Abubakar Usman ya ce yana daga cikin kinnafas da suka tuba suka bari ya ce sakamakon ya tuba ya ce an yi a camcin za a kashe shi ya kuso biyar ya faɗi inda suke samun makamai da har return inda suke kai masu return sai ne faɗa a wannan ƙasar ba a wannan ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan abu na goma sha shida alƙatil yudayyiqu alaihi fi duniya wal akira yana daga cikin matsalar kisan kai inda za ka yi shi ba bisa ƙa'ida ba ka tuba to ko akwai tabbacin Allah ya karɓi tuba ya yafe maka to ba yadda za a Allah ya kyale ka ka ya kwanta yana daga cikin matsalar zubar da jinin da bai halatta a zubar ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi ya zo cikin bukhari shine mai lamba ta dubu shida da ɗari takwas da ashirin da biyu abdullahi dan umar yake cewa annabi ya faɗa ya ce la ya zalil mu'minu ko ya zalil mu'minu fi fusahatin min dini ba za ka gushe ba kana yin addini kana musulmi hankalinka yana kunce malan ya sif daman haramun matuƙar baka zubar da jini na haram ba amma daga sanda kare ka kashe wanda bai kamata ka kashe ba na farko dai ka tuba Allah ya karɓa wannan ba tabbas sai an je lahira tukunna hasashe ake yi sannan na biyu Allah ya kyale kawai hankalinka ya kwanta ba da damuwa a zuciyarka kamar yadda ragowar masu imani ke wannan ba su taɓa ɗaukar rima to wannan kan ba za ka same shi ba gaskiya bai taɓa yiwa Da haka hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da ibnu maja abdullahi amr bin al-asi yake cewa Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi la zawal ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl rajul muslim a gari wannan duniya babu ita kafinta a wajen Allah ya fi a kashe musulmi mutum ɗaya bigai da haƙƙin ba tare da dalili ba kun gare kaba da girmanta a matsayin alƙiblar musulmi ko wallahi wannan kaba yadda kake ganin tana da kima mumini ɗaya a wajen Allah ya fi ta kima amma ka kalle yadda rayukan mutane yasa nake tausiyawa duk wanda suka yi shugabanci a wannan karni ina ce kana gwamna a jihar nan duk rayukan da suka mutum aka je lahira Allah sai ya tsira kai ya tambaye ka ya akai kuma wallahi sai an tambaya wallahi tallahi sai an tambaya ballantana ce a mataki na ƙasa duk wanda ya mutu sai ka je ka tsaya gaban Allah ka yi bayani ya akai aka ga wanda ke shugabanci tausaya mai ya kamata ne ka ya kamata a yi masa hadisin abi sa'id al-khudri ya faɗa yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce law anna samai wa ahli arzi da mutanen sama ba mala'iku ba kun ga dai sune wanda Allah ta'ala ya ce ulaikal na ko to da mala'ikun sama za su haɗu kaf da mutanen ƙasa a mutanen har hadda annabawa ku fi damin mu'min su yi musharaka wajen kashe mumini annabi ya ce la'akabbahum Allah fin nari Allah sai ya tattara su duka ya zuba su ta gobe alkiyama hadisin nafi ibn jubair bin mut'im yake cewa ja'a rajulun ila ibn abbas radiyallahu anhu anhuma wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas yace masa ya ibn abbas hal lil qatil min tawbatin idan mutum yayi kisa yana da tuba فقال ابن عباس في عبد الله بن عباس ya faɗa kal muta'ajjib min sha'ani yana mamaki irin tambayar nan da mutumin nan ya masa yace masa ma za ta kula me kake faɗa fa aada alaiha almas'ala mas'ala ya maimaita Abdullahi dan Abbas ya ƙara ce masa me kake faɗa ya ƙara maimaita sai da suka haka so uku thumma qala ibn abbas sannan sai Abdullahi dan Abbas ya ce masa anna lahu tauba ta ya za'i su banda ka zo kana tambaya yace sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama na naji annabi yana cewa ya atil maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiyan qatilahu duk wanda ka kashe in an tsaye da alkiyama zai ci me ka kurintima a tafi gaban Allah yana tashkubu audajihu daman hatta ya atiye bihi al-arsh jijiyarsa tana zubar da jini har sai sun tafi ƙarƙashin al'arshi gaban Allah fa yaqulu al sai wanda aka kashe ya faɗa a wajen Allah ya ce rabbi hada ƙatili wannan shine wanda ya kashe ni fa yaqulu Allahu azza wa jalla lil ƙatili, ka tambaye shi mene masa ya kashe ni Allah maɗaukacin sarki zai ce ma wanda aka yi kisan zai ce ta ista ka riga ka ta'i wa Habu bihi inan na nar Abdullah dan Abbas ce annabi ya faɗa sai a tafi da shi wuta to wannan fa ɗaya daga cikin wasu nassoshi ne fa da ayoyin ƙur'ani da annabi suka yi hani da kuma tsawatarwa da tsoratarwa dangane da hukuncin ɗaukar rai ba tare da ƙa'idan a kashe ta ba sai jaza'ul qatl kisa idan mutum yi haka kawai zai tafi ya ci bilis a Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal lAzina, amanu kutiba alaykumul qisasu an wajabta muku ƙisasi a cikin kisa al-hurru bil ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa wannan shine to nan ne inda matsalar take malamai sun faɗi cewa kisa ya kasu gida uku akwai qatlul amdi kisa na ganganci akwai shubuhul amdi akwai kisan da yayi kama da na ganganci akwai alkhata'u kisa na kuskure da kisa na alkhata'u kuskure da na al'amdu wa'annan ƙur'ani ya faɗe su na al'amdu ganganci ayat da muka karanto ɗazo wa man yaqtil mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha kisa kuma na alkhata'u ƙur'ani ya ambace shi cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtila mu'minan illa khata'a sai kisan da yake shine shubuha amdin wanda ita ce wato shine shubuha amdin yi kama da na ganganci amma ba ganganci ba kai tsaye shine wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ambata da haka malamai suka ce akan wannan dole ne ya zamanto a sami sharadi guda guda uku kafin a ce wannan kisan na ganganci ne na farko wujudul qasd min al-qatil wa huwa iradatul qatl tun farko dama shi wanda yayi kisan in ana so a tabbatar ganganci ne a jiya ya faɗa ya ce wallahi sai na kashe ka hagan wani ya ce wallahi sai na kashe ka an jiya faɗa kuma yayi ne ya aiwatar to wannan kisan in ya faru ba kuskure bane ganganci ne abu na biyu an yi ulama anna shakhs allazi akan cewa mutumin da ya kashe Ɗan adam ne sannan bayan ɗan adam ne jininsa tsararre ne shine bai kashe wani ba ya je ya kashe shi kaga in ba wani ya je ya kashe ba ya je ya kashe shi to wannan shi ma kisa ne da ganganci abu na uku an ta kula al'alatu ko al'alatu kayan aikin da aka yi amfani da su allati qatalahu bima tasluhu an takuna lil qatl adatan an san cewa a al'adance dama duk wanda aka nufa da wannan kisa ne sawa'an akanat muhaddada an gaira muhaddada yanzu wuka tana da kaifi a al'adance duk wanda ya ɗauki wuƙa ya burma ma wani kowa ya san dama wuka ana kisa da ita guduma ma haka ko da ba ta da kaifi diga wani ya ɗauki diga ko da ba ta da kaifi ya maka ma wani kowa ya san diga ana kisa da ita da haka malamai suka ce sannan surar kisa na ganganci sun faɗe shi ya kai sura guda tara sura ta farko an yi zuribahu bi muhaddadin ne ka samu ka daki mutum da abin da yake yana da kaifi wa huwa ma kutsau wa kulfil badal badan ne abin da ma yuqta'u in an tsara abu yake yankewa sannan yake shiga jiki kamar mai kasai Kamar takobi duk wanda ka samu takobi ka sare shi da shi ai kowa ya san wannan sura ce ta kisa na ganganci ko wuka ko mashi ko abin da yake yana da alaƙa da irin waɗannan ko to ka ga yanzu ba su wancan zamanin na annaba ai babu gariyo ko yanzu ba an yi gagariyo ma an yi tufafale an yi tsitaka, an yi suwaye duk wanda ya je ya ɗauko wannan abin ya nufa ka da shi ya kawo masana ai kashe ka yake so da haka in matsala ta faru ba a cewa yanzu wannan kisa ne na kuskure kisa ne na ganganci sannan hanya ta biyu da malamai suka ce ana gane wannan tesa surarsa ta ganganci ce ne an yi bi musakkalin kabiri ka ɗauko abin da yake yana da nauyi kamar dutse ko guduma akwai dutsen da dama in ka ɗauko kana bugawa mutum ba zai tashi ba akwai guduman da in ka daki mutum da ita dama sai dai da hali wanda fi na ga an kama wani ɓarawo wai sunansa shi mai guduma za su ɗauki mai mashin da gudumarsa da an shiga lungu sai samu mai mashin ta bayan kan ya buga masa guduma kaga wannan kashe kayan su sai in Allah bai kashe ka ba sannan hanya ta uku an na a kuru da nafasihi duk mutumin da ya zo kana kwanci ya ɗauki fulo ya sa ya danne ka numfashi ya daina fita ka an ya kaniƙahu bi habalin auna hauyi au ya da famahu au wa anfahu hatta ya mutu ta wannan sura ce ta kisan ganganci wadda ka kakkare ka toshewa mutum baki da wani abu ko ka sa igiya ka zarge shi har sai ya mutu ka ce kuskure ne wala ba kuskure ba ne saboda wannan hanya ce da dama an san in amma mutum ita zai iya mutuwa sannan sura ta hudu an yusqiyahu summan ka je ka ba mutum tozin guba la ya alamu bihi sanda ka bashi bai sani ba au ya tsa'amahu shay'an qatilan fa yamutu bihi ko ka ba shi wani abu na abinci ya shi ya mutu duk wanda ka je ka sa poison a abu kana sani shi kuma bai sani ba ka bashi ya ci to wannan ɗaya ne daga cikin sura na kisan da aka yi kisa ne na ganganci sannan hanya ta biyar shi shine an yulqiyahu fi mahalaka surfi haske ba. ka jefa mutum hanyar da kasancewa ana iya samun matsala wanda kasancewa akwai dabbobi a ciki don haka hanya ta shida an yi ya hufi ma ka san mutum bai iya ruwa ba kun tafi rafi yana bakin rafi a tsaye sai ka dawo ta bayan shi sai ka mame shi ka yi ka ingiza shi wannan ba ganganci ba kuskure ba ne ganganci ne an fahimta don duk wanda bai iya ruwa ba ka tura shi ruwa kuma ka ce ya fito ta ya fito ta yaya ba yadda za a iya fito A wunarin tuhuri ko wuta an zo kana ci kawai ka mamaye mutum ka an gara shi cikin wuta wannan hanya ce ta kisan ganganci ta yadda in ya faɗa ruwa da wuta ba ka tafi za ka ga mutum wala su takallus minhuma hanya ta bakwai shine an yahbisahu wa yamna'uhu at-ta'ama wa sharaba ka kama mutum ka ajiye shi ka hana shi abinci ka hana shi abin sha zamanin ya mutu fihi galiban wannan dama hanya ce da an san galibi duk mutumin da aka ajiye shi aka hana shi kowane irin nau'i na abinci a har ya mutu to ɗaya ne daga cikin sura ta kisan ganganci sannan hanya ta takwas an yulqiyahu ila haiwanin shi. kuna tafiya da mutum kun zo wajen dabban da ka san yana da hatsari zaki ne maciji ne kawai bai aune ba sai ka an shi sai ka tura shi kan zakin yanzu kwanaki da zaki ya kuce a gidan zuba ka yadda aka dinga yi ba eh da yadda kake ganin zaki a hoto duk da ka gan shi ido da ido zaka ga karatun ya canza wallahi malam to da akwai wanda zaka ga wallahi girman sa ya kai nan ya kawo nan a hoto kake ganin shi haka shi yasa ana firar da wani yace shi nan ne wajen zaman sa a gidan zu yace kawai da magariba sai ga ana gudu ya ce mai san ake gudu ba ce zaki ne gudu ya ce ya gama sallah wai gu wannan da zai ya ce kawai sai ga zaki ya ce ɗan jarida an yi na gaza da ido ranar nan ya ce ɗan jarida ya ce mai to a me yama ya ce bai mun koyi ma Allah ya taimake ni ta zakin nan yin jiya ya ce to ya baka ɗauki igiya kawar gama ya ce wai kai ka san abin da kake kuwa zaki wani kare ne ko jaki da zaka ci a ɗauki igiya a mai to hanya ta tara an ya tasabbaba fi qatlihi bima yuqtalu galiban kai sababin abin da ka san wata matsala ce ta faru ana shari'a kotu sai ka je ka ba da shaida ta ƙarya kuma dama ana neman shaida ne akan kisan idan kotu ta samu shaida za ta zartar da hukuncin kisa akan mutum sai da aka zartar da hukuncin kisa sai da ka dawo daga baya ka ce wallahi shirin da ka bada abun ba haka kake ba to wannan tunda kana sana je ka bada shaida to aka kashe shi da shaidar ka to wannan ɗaya ne daga cikin hanya na kisa na sura ta kisan ganganci idan mutum ya yi kisa to akwai abu guda biyu da za su biyo baya akwai hukuncin da yake da alaƙa da lahira hukuncin da yake da alaƙa da lahira na farko Allah maɗaukakin sarki ya hana shi yasa mun karanto ayoyi da dama da yace wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqi haram ne yin kisa duk wanda ya je ya kashe wani wanda bai cancanta ya kashe shi ba to yayi zunubi ya saba ma Allah subhanahu wata'ala idan ya tafi lahira bai tuba ba ko Allah madaukakin sarki bai yafe masa ba to wa'annan abubuwan da aka faɗa guda biyar to sai sun tabbata a kansa nawa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدى له عذابا عظيما wannan hukuncin a lahira kenan sannan hukunci na biyu wanda zai jeranta a duniya shine akwai kisasi shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa kutiba alaikum alqisasu alhurru bilhurru wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa a ƙarƙashin wannan ne Allah sai ya ce wa katabna alaihim fiha su ma haka maka wajabta musu a cikin attaura cewa annan nafsa in nafsi rai in ta kashe rai a kama ta a kashe wal aina bil aini wal anfa bil anf wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisasi to yanzu <clears throat> idan mutum ya kisa ɗayan abu uku ne za su biyo baya mun faɗi na farko yanzu shine alƙisasu shine ya kashe a kama shi a yawa a kashe shi ne abu na farko to isasin nan ba haka kawai ake yin shi ba yana da sharaɗi sharaɗi na farko wanda za a yi masa kisasi in yi kisa dole ya kasance an ya kunar jani mukallafar shi wanda ya laifin ya zamanto mukallafi haka in ƙaramin yaro ne ko mahaukaci ne ya je ya kisa ba za ka ce to yanzu an nafsu bin nafsu sai ta yi wa ba sai ta aiki ba za ta yi ba don ba mukallaf ba ne abu na biyu an ya Maktuluma maktulu suman, ya kasance wanda aka kashe dama jininsa tsararre ne musulmi ne bai kashe kowa ba ba wani abu da ya faru idan dama wanda ya cancanci kisa ne sai aka je aka kashe shi to kaga ai shikenan dama ba matsala watakila wani ya zama wa mutane da gwamnati matsala ita kanta neman shi take ta rasa yadda za ta kama shi sai kai kawai wata rana wani abu ya haɗa ka da shi kici kici kici kici sai ka samu sa'a shi ka kai shi lahira tunda ba masu muddama bane kenan ba maganan wa ba maganan isafi sannan na uku ya zamanto an ya kuna al-maktul mutakafi'an lil qatil shine ya to wanda aka kashe da wanda ya kisan kafin azartar da kisasi a samu daidaituwa shine wanda ya je kisan musulmi ne wanda aka kashewa musulmi ne kaga an samuwa daidaituwa amma idan wanda ya je ya yi kisan musulmi ne wanda aka kashewa ba arne ba ne to yanzu ba za a yi kisasi ba a ce annasu bin nafsi rai da rai sannan abu na hudu an la ya kuna maktul waladan lil qatil kada ya zamanto shi wanda aka kashe ɗa ne wanda ya kisan mahaifi ne idan wanda ya kisa mahaifi ne ya kashe ɗansa to ba a cewa yanzu nan annasu bin nafsi za ta yi wa za ta yi aiki hadisi ya tabbata duk da malamai sun ta magana akan abin da ya shafi ingancin shi amma ya inganta cewa annabi ya ce ba a kashe da mahaifi in ya kashewa kaga yana da kyau sai mutane sun san ƙawa'in na shari'a kafin su fito su yi su yi magana wayannan su ne sharuɗa guda huɗu da ake bi kafin a zartar da kisasi akan mutum akan kisan ganganci sannan wajen zartar da kisasin wancan mun ce sharaɗin kisasin in dai akan rai ne to wajen zartar da hukuncin kisasin shi ma akwai sharaɗi guda uku sharaɗi na farko an ya kuna mimman mu mukallafan ya kasance kisasin za a zartar da shi ne daga wanda ya cancance shi sannan abu na biyu an tafi al a ala istifa'ihi ɗan uwan mamacin duk haɗo. haɗu Zai sin sun yadda sai an zartan ma da shi wancan hukuncin wa kisa idan wani ya kashe wani ta hanyar ganganci mutumin yana da ‘yan uwa mutum goma ba kisasi ya taso ba ya kamata a kashe wancan mutumin sai mutum takwas suka ce sai an kashe shi sai biyu suka ce ba su yarda ba su suna buƙatar a biya su diya to yanzu kisasi ya faɗi ana gane ya yi mai sannan abu na uku an yi umana adamar ta'addil kisasi ila ghairil jani a wajen kisasi dole a amintu kada kisasin da za a yi sa a je a yi laifi ga wanda shi kuma bai yi laifi misali mace ce ta je ta kashe wata sai to da dalilai ga komai an samu yanzu ita ma ba ta cancanci kisa ba to sai to tana da ciki dan da ke cikin cikin ta shi laifin mai kun ganin bai yi wa a ce a yi mata kisafi a wannan halin a kashe ta don yanzu in an kashe ta za a kashe mutum biyu ita kuma mutum na wata kashe dole sai an jira ta haihu sannan nafsu bin nafsu za ta yi wa in za a yi kisasin da zai kai zuwa ga ai ta'addanci ga wanda shi kuma bai yi laifi ba to yanzu dole a wajen kisafi sai an duba wa'annan abubuwan to wannan su ne abu na farko akan abin da ya shafi wa kisafi. abu na biyu shine awul sulhu abu na uku awul afu ana iya samu an yi kisa a zo a yi sulhu tsakanin wanda ya kisa da wanda aka yi ne aka kashe masa dan uwa idan aka yi sulhu suka samu daidaituwa tsakaninsu to kisasi yana faduwa sannan abu na hudu na uku shi ne al'afu shi ne mai ya fiya za ku ga a ƙarƙashin wannan ne sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi ihsan da haka malamai suka ce ku kalli addinin musulunci farko da Allah zai fara kira cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce kutiba alaikumul qisasu bil qatl tare da haka har yanzu Allah yana kulla alaka ta ƴan uwantaka tsakanin wanda ya kisan da wanda aka yi ne sai ya ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu na dan uwansa musulmi da ya kashe fattiba'un wato fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wayannan sune abu guda uku ko al ihsasu ko as-sulhu ko mai al-afu a kisan ganganci idan sun faru duka waɗannan suna yin amfani sannan akwai kisa na biyu shine alkatau idan kisa na kuskure ya faru ta shi diya ake biya sannan abu na wato biyu ko na uku akwai shibhul amdi shi kuma akwai diya mugallaza diya mugallaza ake biya da haka in kisa na shibhu amdin ne yayi kama da wa da ganganci to diya mugallaza ake biya sannan kuma akwai kafara sannan abin abinda nake so mutane su lura ku duba ku gani fa kai kisan kai ta hanyar kuskure Allah ma ya san ba da gangan kai ba. amma ka duba ka gani Allah ba zai yadda ka tafi haka ba sai ka yi azumi cikin a dan ka ɗanɗani bala'in abin da ka janyo ya fa san cewa shi Allah ba da gangan kai ba kuskure ne amma saboda kimar nan ɗan adam aka ce ba za a kyale ka ka tafi haka ba sai ka yi azumi tuttun eh? ba hutu mata ta ga aini a jera haka za ka dinga fafatawa sai ka yi kwana sittin kana azumi saboda matsalar kisan kai to daga ƙarshe yadda mun ji matsalan ku kun ji matsayin ta addini ku idan kisa na ganganci ya faru abu uku zai iya faruwa as-sulhu awal mai afu awal su. da haka yanzu idan ƴan uwan mijin suka ce ba su yadda ba sai an kama wacce ta kashe ɗan uwansa aka kashe in a shari'a ce tawa ta musulunci to dole a kama ta a yi ne a kashe idan ko suka ce a'a suna buƙatar a biya su diya sai a yi ne in suka ce kuma sun yafe shi kenan yanzu wannan kuma sai dai ta jira haƙƙin wa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ka san akwai wanda suka ce bai kamata a wannan bayanin ba yanzu saboda akara makallahu mata ba sun taso yanzu ba. in aka yi wannan bayanin ce to dan sun taso mun sai sa hana mu sai a hana mu bayanin abin da yake na daidai hikimar da yasa Allah ya ce idan wani ya kama wani ya kashe a kama shi a kashe Allah ya faɗa ya ce walakum fil qisasu walakum fil qisasi hayatu a cikin qisasi akwai rayuwa ya ulil albabi la'allakum tattaqun ku duba ku ganin ita ta salwantar da ran wani amma lokacin da aka ce ita za ta rasa natawa ran ku kalli yadda ta yi ihu duk duniya kowa na ganin ta tana ihu tana Allahumma jirni fi musibaci eh ba ta san cewa kafin wannan lokacin ba ya kamata ta yi aiki da ƙura'anin da ya la wala taqtulun na allati harrama Allah sai yanzu da ta shiga bala'i shine za ta dinga Allahumma a fi wa في مصيبتي إيه اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها shine sau da aka shari'ar musulunci idan ka kalla za ka ga faɗinta da yalwar da take da shi kaga yanzu in a tasa ne watakila sai dai a ce ta je ta afil ta daga ƙara kuma abin da ya sama watakila kaga ana ta maganin afil don watakila an yadda cewa watakila ko tana da alaka da wasu kowar amma a ƙa'ida wannan hukuncin aka zartar da shi to za ka gaba a ɗaukar lokaci akewa ake tamfizin shi a zartar da shi to shi yasa larabawa suke cewa za a kashe ka shi ke sa kai ma ba za ka je ka kama wani ka kashe ba shi yasa Allah ya ce wa lakum fil qisasi ayatu to wannan shine abinda musulmi shugabanninmu suka kasa ɗauka a matsayin doka da an tabbatar da wannan a najeriya duk wanda yake da hannu wajen kashe wani ko wasu a kashe shi don a zauna lafiya to da ƙasar ta zauna lafiya a kau da kai daga addininsa daga ƙabilarsa da ƙasar ta zauna lafiya amma an saka harkar siyasa an saka wasu abubuwa gashi nan kowa abin yana neman ya fi ƙarfinsa wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya ce in wani ya kama wani ya kashe a kashe shi idan mutum ya yi kisa na ganganci idan ya tuba Allah zai karɓi tuwarsa ko ba zai karɓa ba eh ina magana dan mutum ya yi kisa na ganganci yanzu kun ga ita ai yanzu ta riga ta yi kisan ku yanzu taimakon da za a yi mata shi wanda ya riga ya mutu ya mutu ba za a iya dawo da ranshi ba sannan wannan tsarin ku an ɗabbaka shi su sun ɗabbaka shi ne ƙarƙashin tsarin su ba tsarin wa ba inda a ce shari'ar musulunci ake yan sa suka ce ba su yadda ba aka yi mata haddi na addini to duk malamai sun yarda cewa in aka yi maka haddin Allah to yana zamantuwa kafara ga laifin da kai to shi kuma wannan an zartar da shi haddi ne ƙarƙashin wani tsari ba ƙarƙashin wa ba tsarin Allah ba yasa na faɗa muku na ce inda yanzu ma da musulunci ne ce a kashe ta to da yanzu sun fito suna ta yakar addini cewa addinin musulunci bai da adalci bai da kaza bai da kaza bai da kaza to ba musulunci ba ne ya ce da haka Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu Allah ya samu dace da haka muna kira zuwa ga iyayen yara da samari da gayu a ba hankali na san sakon mu zai tafi kuma zai je duk inda ya kamata a je wallahi mutane ba za su zo su saba ma Allah subhanahu wata'ala ba ya kyale su zauna lafiya na sha faɗa na ce maganar da Allah ya ce zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadisi sanastajriduhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati to yanzu a farko na ce yanzu ka kalla an zo yin biki ita ce fa uwar da ta ɗauki yadda ta bayar amma rawa take ta rashin mutunci duk duniya kowa yana kallanta da kyamara yanzu yana nan akan wa akan youtube yaya za a yi mutane sun rena Allah Allah abokin wasan ku ne da za ku zo ku yi ma Allah irin wannan rashin mutuncin lokacin aure ya muku ne ma ku gode mai kuma ku ce kuna so dole sai Allah ya samu auren albarka ai dole fi tana ta biyu ba to da haka yana da kyau mutane kai ma ka san in kaji aka yi irin wannan da kai uwar yarinya kai ne sirikinta ran aurenka ta fito ta rawa ba ta jin kunya kuwa to kai ma dama ka jira wa ma asabukum min musibati ba bi ma ka sabat aidikum ne in wani abu ya zo ya same ka na bala'i to kai ka je kaiwa kai ka je ka janyo saboda ka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka ranan talata jibi za mu yi karatu a ɗan fodiyo shi ma tunda yanzu virus corona ta ballo a cana shi kuma na kwarai za mu yi karatu a kan unwani na wa maya alaba junun da rabbuka illahuwa shi ma za ka fi. kuma duk an gama kewaye kewaye yanzu annabi ya faɗi magana shekara dubu da dari hudu da wani abu yanzu bala'i ya taso wa mutane duk yadda suke ganin sun yi ilimi da su da fasaha su wala malam an rasa mafita yanzu dole an koma kan maganar da annabi ya faɗa a kanta mafita yake sannan kana kallon abin da ya faru da cana yanzu sun yi rashin mutunci da izgilanci ga addini da cin mutuncin addini da abubuwa sai da ta kai a ƙasar cana sai da ta kai baka isa ka samu ka haifa ɗa ka same suna na muhammad ba sun haranta da ramadana baka isa kai azumi ba a sa ka sai ka ci naman kare a sa ka sai ka yi kaza a sa ka sai ka yi kaza a ɗauke ku a je a kai ku gidan yara a ajiye ku matan ku wasu su zo gidanka su zauna su ci gaba da amfani da iyalinka har sai ta ɗauke ciki haka aka dinga wa rashin musulmi rashin mutunci a ƙasar China ana nan duk yadda ake gani an samu taqaddum at-taqaddumul ilmi sai Allah ya ballo da yanzu virus corona duk duniya kuma yanzu an yarda cewa ba ta da magani wallahi duk wani bala'i da ka sani na ebola da waye ita ita ita ma masa ce saboda haka da ta kama mutum dan lokaci za ka ga abin da suka yi wa musulmi Allah ya zo yana rama musu yanzu kuma ba wanda zai iya kare su yanzu ba wanda kuma zai iya kawo musu agari da haka in Allah ya yarda akan wannan za mu yi tsokaci akan shi ma ranar talata in Allah ya kai mu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa bi hadha al-qadri kifaya wa alaikum hmm. eh. hmm. a to ai dama maganan man kutila duna malihi ba yana nan ba mutum kana ganin ya dauko makami yayo kanka zai kashe ka zaka zauna ne kawai ai dole ka tashi ka san yadda zaka yi ka kare kanka eh wa alaikum assalam mm ban gane ba ta shi kenan a bari sai an je lahira tukunna shi yasa Allah ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ga kunan kun tsaya matsalar mutane kenan wani an ɗauki shugabanci an bashi akwai matsala ku bari a fito a bayanin matsala don a yi gyara sai kai ta kare kare kuma ran da aka je lahira kai ba za ka iya tsayawa ba a madadin wani ka amsa tambayar da zai ne a gaban Allah yanzu duk yadda wani ya kai ga ƙaunar shugaban ƙasa a Najeriya amanar da Allah ya bashi ran da Allah ya zai tsaye da shi ya tambaye shi kai za ka yi amsa tambaya a madadin shi eh ta taimakon ba ka bari a fito da matsalolin a faɗa ba don aiga to sai ya zo za a yi magana sai wani ce ai shi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma matsaloli akwai su Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon ikon gyara amma wallahi malam akwai matakin da wannan ƙasar da muke ciki Najeriya bai kamata a ce mutane na rayuwa a irin wannan matakin ba na faɗa muku na shi yanzu a farkon karatu duk ƙasashen da ke zagaye da mu yanzu waɗannan na afirka ɗin nan tun daga nan nijar in ka fara ka yi nan benin ka tafi togo ka zagaya kai ghana ka zagayo kamaru duka za ka samu yanzu mafi yawanci ƙasashen nan sun fi ƙarfin abu matsalar tsaro da matsalar abin da ya shafi wutar lantarki waɗannan an wuce su haka hanyoyi amma sai najeriya yanzu akwai yankunan da in kana yawo mu muna yawo da awa tunda da wuya wata ɗaya yi ban fita daga cikin garin kaduna ba na je wata jiha cikin jihohin nan in ka je wasu guraren za ka rantse da allah kwata-kwata babu gwamnati a ƙasar nan eh haka ake fa yanzu ga nan nan hanyar birnin gwari ta zama aukan lazi mara ala ƙaryatin wajen ya kawo yatun ala urusha eh in za ka bi wannan hanyar sai ka dinga addu'a annaba akan saladi rabbi sallim sallim eh kuma haka ake ci gaba da rayuwa a ƙasar Allah madaukakin sarki ya ba su ikon gyarawa eh wannan shi ne. Allah ya samu dace eh. eh to su shi wanda aka kashe bai cancanta wasu mai ba eh to da haka yanzu wannan matsalar su can da hukuma in hukuma ta ga dama ta kashe ta dama ba a ƙarƙashin tsarin Allah suka ɗabbaka ba amma dai mu nan yanzu mun faɗa abin da Allah ya faɗa abin da malaman musulunci suka faɗa ku shikenan in kuma hukuma ta ga dama ta kyale ta wannan shugaban da yake kai abin ifarun an je layara shi Allah zai tambaya sai ya faɗi dalilin sa na yin haka amma dai mu yanzu mun faɗi matsayin musulunci kan abu cewa idan kisa ya faru na ganganci to akwai hanya guda uku akwai alƙisasu as-sulhu al-afu ba haka muka haka muka faɗa wadaka in kuma Allah ya taimake ta ta yi tuba taubatan nasuha ta koma zuwa ga Allah komawa mai kyau ba komawa na ta ga bala'i ba to su wannan kuma an je lahira sai mata amfani eh Allah ya sa mu dace eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته